وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنتمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعلم بها تبارك وتعالى بشيخ دار له وأن الكرسونا رياض الصالحين الشوقي وردى الحسينية رحمه الله منى بعض التهارين الذل والأمر برد المبادئ wato babin da yake magana a kan haramcin zalunci kuma wanda ya zalunci yake son ya tuba to ya mayar da haƙoƙin da ya zalunci mutane sannan ban take iya ingantuwa ta kuma zaman to karɓar biya a wurin kun karanta ayoyi daga ciki allah ya magana a cikin السلطة الغاصب لك وما للظالمين من wala ولا شفيع يطاع باب دوس الجازمي سوا والمسؤولين كومي تيتو أدري سبحانة تاكي من قيام الباب من يدي أتاكي فتاة سورة الحجين سوا وما الزاملين من مسيح الزاملين بيدا مكي مكيك والزاملين بأسي مكي مكا من كان الحديث نجاء وعلى الباب أن الحديث نجاء وعلى الباب أعطي كل كافي mun karanta kuma hadisi na biyu yau za mu karanta hadisi na uku ne a wannan bada hadisi na biyar a cikin littafin littafin yana cewa wa an ibn umar radiyallahu anhu قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أذكرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله حتى حمد الله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال آه، فأصنف في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فيما خفي عليكم من شأنه فليس يخفي عليكم إن إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين يمنى كأن عينه إنبة فاعفية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغتم قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ببعض بعض رواه البخاري ومسلم wani hadisi ya zo da abubuwa da yawa kuma an kawo shi a babin babin bayanin dujjal ba amma maganar dujjal ta shigo an kawo shi ne a babin allah ya haramta jininku a tsakaninku ya haramta dukiyarku a tsakaninku kuma wannan haramcin kamar yadda haramcin wurin da annabi yake magana a cikin to wannan maganar hujjar ta shigo amma ba ita bace babin da take magana a kan wannan domin hadisan hujjar za ta same shi ne a babin fitina waɗanda suke zuwa a ƙarshen zamani wannan hadisi an karɓo shi ne daga ibn umar allah ya da shi da babansa fada yake mun kasance kunna na haddar wato mun kasance muna zance kan hajjin annabi da ban kwana annabi kuma yana tsakanin mu muke wannan magana wato yana zaune mu sai muna ta zancen hajjin annabi da ban kwana wala nadri ma hajjatul wada yana cewa ba san ne hajjin salaman kwana ba har sai da annabi ya hau wato ya godiya ma Allah ya yi kirari ga Allah sannan sai ya ambaci dujjal ya kuma tsawaita ambatansa cikin magana sai annabi ya ci gaba da cewa ma ba a min nabiyyin Allah bai aiko wani annabi ba wato kafin ni illa an hukun ummatahu sai annabin ya gargaɗi al'ummarsa dangane da fitilar dujjan wato duk annabawa da Allah ya turo kafin ni sun gargaɗi al'ummarsu akan fitilar dujjan wani ya runa kenan in kafin annabi ya zo ana da labarin dujjan da irin fitinar da kuma annabawan da suka rigaye shi sun kan da wannan kuma sun nema al'ummomin su tsari daga fitinar hujjar kamar yadda muka wuce a kan baya ko yi magana a kan cewa annabi ya ce idan dudar ya bayyana yana cikin yana cikin al'ummarsa to shi ne zai masa yaki akan dudar idan kuma wato annabi baya nan dujjal ya bayyana da kowa sai ya sai kokari ya kare kanka. Wanda kuma ya zo annabin baya nan dujjal kuma yana nan ko na to an baka rashin kenan sai ka tara makamai wanda za ka yi yanki kafin yin rinjaye amma yana nan amma annabi ya gaya maka abin da babban makami da za ka amfani da shi shi ne karanta suratul kahfi ko kuma yadda hadisin can yi bayyana manzala ya ce babu wani annabi kafin ni face sai ya gargadi al'ummar da dangane da Ya ce an zarafu wannan biyu na min ba'di nuhu ya gargadi mutanensa akan fitinar dujjal su ne da annabawar da suka biyo bayan annabi nuhu wa innahu annabi yake shi dujan in ya kurdu minkum idan ya fito a cikin ku ba ma kafiya alaikum ko kofiya alaikum ba wani abin da zai koyi a kan kunin sha'ani daga sha'aninka falaita ya fa alaikum kuma shi ba zai koyi ba kan saboda annabi zai ba da bayanan sifofin da yadda idan ya zo ba wai wani abu ne wanda zai zama ya buya ma kowa ba in ka gani da ya buya a idan mutum bai gane shi ba ba kawai mutum ba mumini ba ne idan kai mumini ne kawai za gane shi wannan shi ne hadisi yake bayyana ko cewa ko su abubuwa da za su bayyana a fuskar shi mumini zai gane amma wanda ba mumini ba ba zai gane ba sai manzo Allah ya fara fito da wani sifa yace inna rabbakum laysa bi'awar ɗaya daga cikin alamomin gane dujjal kenan cewa ubangijin ku ba ido ɗaya yake da shi ba to bai sa annabi ya kawo cewa lalle ubangijin ku ba ido ɗaya yake da shi ba saboda kenan dunjal yana da ido ɗaya kuma daga cikin da'awar da dunjal zai yi zai yi da'awar shi allah ne to idan yi da'awar shi allah ne kai na za ka gane ba shi ba allah ba idonsa ɗaya ne da cewa mu'tazila suna da fassara akan idanu ɗaya akwai wata halitta bai ido ɗaya ko ka taba ganin ta halitta ce ta ubangiji amma ido ɗaya mata wa ya taba gani ko bakwaji na ne ba ko bakwaji kuka kuna ji to don ne za a yi shuru ne kowa ne sai eh, kawai ba mu taba gani ba saboda duk halittun da kake gani idanunsu biyu ne ko maciji idanunsa biyu ne ko? ko ɗaya ne so akwai wata halitta mai rai wanda take tafiya idanunsa ɗaya dan adam bai allah cewa adam nan nake allah ko ainihi ba mu sanya masa idanuwa biyu ba to shi kuma dujjal idanunsa ɗaya ne ɗaya ne tal a tsakiyar fuskar shi ko kuma gefe ɗaya damansa babu an shafe burbin idanu sauraka wannan alama ce ta cewa shi ba allah ba ne ba wai yanzu dan kana tafiya kawai ka ga wani idanunsa ɗaya ya cutu ɗayan kuma baya gani da shi ɗaya yana gani da ɗaya ka ɗauka da shi ake magana a ko gaba ba da wannan ake magana ba. sai annabi ya ce wa hu shi dujal awar ainil yumna idanunsa na bangaren dama shafaffe ne wasu na cewa harari garki amma harari garki akwai gurbin idanun ko wannan kuma gefen babu gurbin idanun kawai shafaffe ne haka ka aina ainihu in batun lafiya wato kamar idanunsa in ba ce wannan ibara ce wanda ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta wato dujal in an ce in ba wani abu ne da yake fitowa na banjuwa ina batun na afiya kafiya ce ko afiya ɗafiya ni ma da haka na karanta ko yawa ina batun wato wani abu ne da yake tsurowa a kan ruwa kamar a ce irin eh, wasan bado bado eh, a kan ruwa yake shi haka an gane yana farfari yana dada-dada haka yake a ce. su kai kace irin wannan tsubar ne da yake fitowa a kan ruwa haka kalar idanun yake haka idanun duje ne akwai wannan littafin da ake kira nihayatul alam na arifi ya zana hoton ne kuma ya fita idanun haka don haka akan goshinsa a tsakiyar goshinsa haka ya zane ba wai gefe da gefe ba to idanun kuma yana kala da wannan tunda yana zana duk hadisan da suka shafi a sharatu sa'a ko fitna sa'a fitintunan da za su faru a ƙarshen zamani ya zazzara su a ciki hatta dokokin gina nan da ake magana da ta zawa wani fil duniya ko ina idan alkiyama ta yi kusa duka iyayi da irin waɗannan abin cewa mutane za su zamanto wato kowa a tsorace yake da dan uwansa na ga ya yi taron mutane ga mutane na amma kowa ya juya ma dan uwansa baya ba wanda yake magana da wani a ƙarshen duniya idan an zo mutum zai shigo cikin kwamawar ku yadda da shi ba ko wanda ya fara faruwa ne na ya fara faruwa yanzu waye ba ku yarda da shi ba a <laughs> eh, to ina batun kafiya wato irin wani tsoro ne da yake fitowa a kan ana sai ce ku saurara inna allaha harrama alaikum dima'akum wannan shi da ma'anin shahidin da hadisi ko babin da muke magana cewa lalle Allah ya haramta a kan ku jinin ku wa amwalakum kuma ya haramta dukiyoyin ku a tsakanin ka hurmati yawmikum hadha kamar haramcin wani wannan fi baladikum hadha a cikin garin ku wannan fi shaharikum hadha a cikin wannan watan nan ku ala sai annabi ya ce ku saurara hal ballagtu shin na isar قالوا نعم سكت يا رسول الله كائسر قال سيدي اللهم اشهد ثلاثا يدي الله كمن شيدا أرسه ويلكم أي ويحكم إمان شيء ويلكم كما أكي كي تنكم أنقال انظروا يدي قلوبا لا ترجعوا بعدي كفارا kada ku juya a bayana bayan na bar duniya ku zamanto karkarai nabi yana gaya ma sahabbai a wani so kar bayan na tafi ko zaman to kafirai ma kafirce ma wato Allah ya zuribu ba a dukkan misaba ba sashin ku ya rinka bugun wuyan sashi wato kenan kada bayan na tafi koma kuna yaƙar junan wannan ya dauki makami ya kan wannan wannan ya dauki makami ya kan wannan yanzu an samu a cikin wannan al'umma musulmai suna yaƙar musulmai Hadda kashe kashe da makami an samu to wannan shi ne abin da annabi yake cewa kai to kada bayan na ta ku dawo kafirai saboda kenan musulmi ba zai kashe musulmi ba ko to wannan idan musulmi ya kashe musulmi da makami da gangan ya kafirta ne ko bai kafirta ba na ya kafirta gaskiya ni ban sani ba inda ya kafirta amma in kai ka sani sai to ina ga sai ka zo da naka dalila na ko ba ko ba ka bai waye ce ne ya kafirta nan ya to mana da dalili kar ka noke mana kuma bayan kafara ai ba nukewa ba ka ba sai ka fito fili ka yi magana to wannan kafircin wala Allah ma yi magana a gaba ko zai iya zama cewa kafirci ne na mutum ya fita daga milla daga addini ko bai kai ba shi ne abin da malamai suke ta abin nan a tsakani an gane saboda lafazin kuffar din shi karar kansa yana da tawili da malamai suke taimaka zai iya yi wa mutum ya kashe mutum da gangan amma sai ya ce maka ya kashe shi da gangan amma ba halal ne ba shi da kansa zai ce maka ba halal ba ne to wanda ya kashe kuma ya ce halal ne da wanda ya kashe bai ce halal ba amma dukkan su kowa da gangan ya kashe duk suna ɗaya kamata ka ba su na wanda ya yi zina sai ya ce zina haramun ne a kansa da wanda ya yi zina sai ya ce zinar halal ne a wajensa za ka ba su suna ɗaya? za ka bambanta su? to shi ke kan a irin nan tun ma za a iya samu wata magana amma da yanzu wani mu shiga shan mun hadisi a sharhu qalil mu'allif rahimahullah ko wanda bin littaf da yake cewa fi ma naqalahu an abdullah ibn umar cikin abin da aka karbo daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda abdullah da babarsa sa umar qala ya kunna naqulu mun kasance muna zance wan nabiyyu hayyun annabi yana raye an gani ma hajjatul wada' هناك tambaya menene حج ban وحج بوطانا هي الحجة هي حجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم حج بوطانا سيني حج لا النبي يعيش في السنة العاشرة من الهجرة حج لا النبي هجرة شكره wannan hajjin shi ake kira hajjin baukwana hajjin wada an gane hajjin da annabi ya yi hijirarsa tana shekara goma to wannan hajji shi ne hajjin wada duk da cewa akwai maganganu da sabanin iri daban-daban a ciki wa su fi ha. a cikin wannan aikin hajjin da annabi ya yi ya yi wa mutane ban kwana shi za aka kira ta da wada hajjin ban kwana ga abin da yake faɗa da aka yi hajjin ya ce la'alli la'allani watakila la alƙaƙun ba zan gamu da ku ba ba da ani haza bayan wannan shekarar tawa hajjin ba zai zo ba na duniya to kaga kenan kamar yana ban kwana ko da cewa hajji da zai zo baki ba zai same shi ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط النبي بي حج وباين ياي هجرة في ونن حج بتتي كأي باين ياي هجرة ونن حج بتتي حج كأي بيه وقد ذكر حقيقة أن أنبت أنه حج قبل الإجراء مرتين أن أنبت أو تمزل سوى الذي يأي حج كافية إجراء السعودي أن قال وإن كهد ولا لو أنت يأي حج تونو كده نعم تونو تونو ko to ku walakin na za'ir malaita sai dai abinda da ya bayyana a fili wallahu a'lam sai Allah shi ne mafi sani annahu hajji afkar annabi ya yi hajji fiye da mu ɗangane da kuma wannan kunga yanzu an shiga tarihi shi kuma tarihi yana iya yiwa ya zama haka yana iya yiwa ya ɗauki kuskure lanahu kana hunaka fi makka domin annabi ya kasance a makka wa kana yakhruju fil mawsim ya kasance yana fitowa a wuraren wato Mausin tarurruka na ibada yad'u an yana kiran mutane wal yana kiran kabilu daban-daban ila dinin lahi azza wa jalla zuwa ga addinin Allah mabuwaye da daukaka an gani fa yab'udu annahu yakhruj wa la yakhruj to ya bayyana cewa yana fitowa ba hajji yake ba ko kuma yana fitowa yana isa da mutane kamar dai kenan idan an taru a mausim na ibada yakan fito ya kirayi mutane zuwa ga addinin Allah wa ala kulli hali ce akan koma dai wani irin hali ne allabi ya kummuna cewa abinda ya dame mu a wannan gurin yake da muhimmanci mu ambata annaku hajja fi da umri kawai annabi ya yi hajji a ƙarshen rayuwarsa shi ne hajjul wada istanatil ashira a cikin shekara ta goma min hijira na daga hijirarsa an gane yanzu ba ƙididdigar yawan hajjin da annabi ya yi damuwar malam a kawai yana son ya ce wannan abin da ake yi an yi shi ne a hajjin ban kwana kawai shi ne shi ne yake cewa abin da ya zama muhimmi a wajenmu shi ne wannan ya kasance a hajjin annabi a ƙarshen rayuwarsa kuma a cikin shekara ta goma daga hijira walam ya hujju kablaha ba a da hijirati wato ai ba a da hijirati bayan hijirarsa bai sake wani hajji ba kafin wannan wato da ya hijira bai yi wani hajji ba sai wannan hajjin ban kwana wa zalika ce mana yake saboda li'anna makkata kanat bi aidil mushriki ga a wancan lokacin ita kanta makka masu mulkinta tana hannun mushrikai ne kafiran larabawa ila sanatin samina min al-hijra har zuwa lokacin da shekara ta takwas ba a samu ba a samu fatuhu makka ba ana da muke nufi ko na ففتحها ففتحها ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان annabi ya ce makka ne wato an samu fatuhu makka a cikin watan ramadan kuma hakan ya faru ne a shekara ta takwas wannan kuma ya faru a shekara ta goma kun gane sau da kake nan babu wata hajji da annabi bayan wato wannan hijirar sai wannan hijirar ya sai wannan hajjin da bambara sun makaraja ba da zalika ila ta'if sana annabi sai ya fita zuwa ga ta'ifa ta'ifa wani yanki ne a cikin kasar makka wa gaza saqifan yayi abin nan yaki abin nan saqif wa hasala da ghazwatu ta'ifa al-mashhura sannan yakin da ake kira ghazwatu ta'ifa mashhura ita ma ta ثم رجع بعد هذا sana annabi ya dawo bayan haka wani zalafin jiran wani wani guri ne makan ne guri ne inda annabi ya so ana ce masa jiran wa aka bi umra umratin laila bi umra umratin laila ya bai saukar da umra da daddare Wannan walam yaqali alaihi kathirun binan nan. da yawa daga cikin mutane ba su san ma yanzu ya yi umrar ba kamar da ya fita ne haka ana dai ganewa ko sun ma'ada ilan madina na annabi ya koma zuwa ga madina duk waɗannan abubuwan ma ne ce hada fi sanar istamina sun faru a shekara ta takwas wa fi sanar tasi'a a shekara ta tara bayan hijira kenan mai ya faru abin da ya faru kanatin wufudu tarbu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bangare-bangare daga nahiya daban-daban a yankin kasar suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli nahiyatin suna zuwa daga kowane bangarori an gane wa baqa fil madina to sai annabi ya zauna a madina kaga shekara ta tara ma kenan bai zo aikin hajji ba saboda me saboda yawan baki da suke shigowa daga bangarorin duniya suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya talakkal hukun annabi ya zauna a madina domin ya rinka karban baki da suke zuwa daga wasu murare ana wa malam da yana kafa dalili cewa hajjul wada ya faru ne a shekara ta goma shi za a nuna maka wannan shekarun duka tunda a shekara ta takwas da abin da ya faru sannan a shekara ta tara kuma bai je ko ina ba yana zaune a garin madina saboda gangarowar baki daga ko'ina musulmai hatta la yadkhulu alaihim bi qalbi abin da yasa annabi ya zauna a Madina bai tafi aikin hajji ba ya tosiya wa mutanen da suke zuwa baki daga wasu gurare daban-daban domin kada ya zamanto cewa wato kada ya zamanto sun samu wahala wato wajen neman sa wanda in an zo yanzu an zo madina kuma ya tafi maka ai wahala saboda haka sai ya zauna a nan hatta idza jaa al-waqud ila al-madina har sai da ya to cewa waɗannan jama'un sun zo zuwa ga madina an gane wajadun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun samu annabi a madina walam yata'abu fi talabi ba su samu wata wahala ba akan neman annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane wa yanqunahu yaminan wa shimalan dama da abun duka suna gamuwa da annabi bakin da suke zuwa suna zuwa kamar ka ce arewaci da kudanci duka walam ya huce shekara ta tasi'a don haka a shekara ta tara annabi bai je aikin hajji ba mai hana shi zuwa litalakkaluhu hada min wajhi wato domin ya karbi waɗannan baki da suke zuwa fiska da fiska ba tare da labari an gane yanzu an cinye shekara da tara da kuma ke wani waje in a wata fiskar kuma ta daban fi sanatin tafi a hajji ma'al ko an ce ya yi hajji a shekara ta tara a wani kauli kenan a wata fiskar shi za na ga mutum da tarihi ne ba zai iya eh, yana iya karban kuskure yana iya karban ne shi tarihi haka don haka a shekara ta tara ya yi hajji tare da musulmai an gani da mushirikai ma waɗanda suka zo suka ziyarci wato wannan aikin uh, makka lanahum lam yamna'u min dukhuli makka domin a wancan lokacin ba a hana su shiga garin makka ba an gani sun ma mana min dukuli makka sa'annan daga baya sai aka ce to ba kafirin da zai shigo garin makka an bayyana suna zuwa sai da wasu karara da al'adunsu da wane ne da sauransu wa an anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da kuka imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai na najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-haram da aminin hara. kada su kusanci wannan masallaci mai albarma bayan wannan shekar daga wannan shekar an hana su zuwa an gane kamar dai ba a gane abin da nake ba. an gane wa azinar mushiriku ko wa azana mu'azzinu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mai yin shela sai yi shela daga cikin masu shela na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato an daɗa wani kamar yayi kuwa, an san kuwa ko ya ake yin ta na sanarwa ce wadda take tasowa daga sarki zuwa talakawa kamar yanzu daminan nan aka an yi shuka da dabbobi to sai a samu mai yin shaida mai yi kuwa sarki ya rika shi tabi duk wani kwararo a garin na, duk wani layi sai sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa an ce kowa ɗaure a wato saboda ya bayyana mutane wannan shaida ce doka ce ko to shi ne aka ce azana mu'azzinu rasulullah mai shaida ko mai yekuwa wanda yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shela yayi yekuwa ga abin da yake faɗa bi Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun kada wani mushriki ya sake zuwa wannan aiki mai alfarma daga wannan shekarar an hana kada wani kafiri ya zo ya tawafin kirara an hana kuma kada ya kusanci wannan masallacin wala ya tsogo bin baiti oriyanan oriyanan kada ya zo ya kewaye wannan ɗaki tsirara an gane to a wannan aikin hajji da aka zo an yi wannan shekarar a shekara ta tara kenan ko daga wannan shekarar yanzu kada kowa duk wani mushriki da yanzu an hana kada ba ka dawo kenan ko an hana to a wannan shekara wa kana amirun nas fi tilka hijjatin fi tilka hijja wanda ya zama to amirun abin nan amirun hajji kenan ko a wannan shekarar a'ami izzatu sanata tas'a wato hajjin da aka yi a shekara ta tara wanda aka naka shi kan manzo Allah yana Madina ko akan yadda muka hutu a baya an gane wanda aka nada ya zama shine amirul hajj a wannan shekarar a shekara ta tara a ba ababakar shi ne ababakar kowa ya san shi ko radiyallahu anhu Allah ya da shi bayan an nada shi sun ma'ardafahu nabi bi ali kudu abu talib bi sanatil ashara to a shekara ta goma aka nada shi to amirul hajji sannan sai aka goya masa aliyu ya zamanto yana kamar shi ne mataimakin shi kenan an gane ko wa alana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya bada sanarwa cewa annahu sayahujj shi ma da salo zai je wannan aikin a shekara ta tana wa qadima al-madina an gane basharun kathirun na nahwa 100 alf saboda haka tunda annabi ya bada sanarwa zai je aikin haji a wannan shekarar to shi kenan sai ga wasu jama'a daban-daban suna ta gangarowa masu yawa cikin garin madina domin kowa yana son sai ya tafi da annabin aiki hajjin tare da shi tunda annabi yanzu ya ba da sanarwa zai tafi aikin hajji a wannan shekarar da haka sai ga musulmai daga ko'ina suna shigowa na awa mi'atu annabi wanda mutane da suka shigo don su tafi hajji tare da annabi sun kai dubu ɗari wani musulmi na sun kuma musulmai kullum dukkan su ma a wannan lokacin mi'atun wa arba'atun wa ishiru na alfa dubu ɗari ne da goma sha hudu yawan ma musulman gaba daya dubu ɗari da sha hudu a dubu ɗari da ashirin da hudu an gane to yanzu dubu ɗari sun zo sun goya ba annabi da su saura nawa saura dubu ashirin da ai lam ya takallafu na musulmi na illa kalil waɗanda ba su je wannan aikin hajjin ba daga cikin musulmi su ne yan kaɗan kaɗan ne daga cikin su ba su je ba duk an bi annabi sallallahu alaihi wasallam fa hajju ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam هذه الحجة التي سميت حجة الوداع wannan hajjin ita ce ake ambatonta da hajjin baubana لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا النبي إلى دعمتم الله ثبت جريه ودعا ياي بمقانا ومتالي أتكنت بقوله يلا سوى لأني لا ألقاكم بعد آمي هذا وتكيلا بذنب مدكوبة بايا ونن شكرا an gane fasara Amurka ka zane al'amarin kuma sai ya zama haka nabi ya ce yana tsammanin ba zai gamu da mutane ko wata shekara da za ta biyo baya sai kuma hakan din ya kasance in bai gamu da na fa innahu tuwfiya ba'da ruju'ihi min al-madina bayan ya dawo zuwa madina sai Allah ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il alwa a cikin watan rabi'il awwal ai ba da hijja bayan wannan aikin hajji bayan ba da hajji bayan wannan hajjin ne an gane fa madha muharram wa safar wa 12 yawman min rabi'il awwal ya zaman wato kenan muharram ya wuce safar ba ya wuce ko sai wani wata kuma sai rabi'il awwal rabi'il awwal din sha biyu wato kenan bayan annabi ya wannan aikin hajji ya rayu kenan bayan aikin hajjin wata biyu da kwana goma sha biyu salawatullahi wa salamuhu alaihi an gane tsira da amincin Allah tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kana fi hijjatul wada yaktubu an-nas ya kasance a hajjinsa na ban kwana yayi wa mutane gudu ba khatabahum fi arfa ya yayi huduba a arfa ya musu huduba a arfa an gani? wa khatabahum fi mina haka amina ma ya yayi musu huduba to a wannan hudubobin ne fa zakara al-masih ad-dajjal sai ya ambaci masih ad-dajjal shi ne kawo maganar dajjal an amma har yanzu ba shine mahallin shahidin mu ba a babin da muke magana manzo Allah da ya musu hudu bayan ambaci dujjal wa azzama min sha'anihi sa'annan ya girmama wato ya bayyana al'amarin dujjal babba ne wa hazzara minhu tahziran balidan ya tsoratar da su zuwa wanda ya kai iyaka wa fa'ala zalika aidan ya aikata haka har yanzu fil madina a madina kenan bayan an koma ma ya sake ambaton wannan zakarar dajjal wa hazzara minhu ya ambaci dujal sannan ya tsoratar da mutane daga al'amarin dujal wa ba na zafi sha'ani ya kuma kai matukar gaske wajen tunatar da mutane da tsoratar da su sha'anin dujal an gani hatta kala sahaba har sai da sahabbai suna cewa kunna na zunnu annahu fi afraqin naqli ai sai da muka yi tsammanin ma dujal din yana cikin duhuwar waɗannan dubinan yadda annabi ya fara ba mu tsoro ta ta da muka tsammani cikin dukuwar dabino nan take kofa da mu kamar yana ciki ai wa qad jaa wa dakala kamar wato ya shigo ciki min shiddati qawli annabi saboda yadda annabi ya tsananta magana a cikin sa an gane thumma akbara alayhi salatu wassalam sannan sai annabi ya bada labarin cewa annahu ma min nabiyyin illa an zarafu qawmuhu babu wani annabi daga cikin annabawa da suka zo kafin ni face sai sun gargaɗi mutanensu daga fitinar dujjal fa kullul anbiya'i dukkan annabawa yunziruna qawmuhum sun gargaɗi mutanensu min dujjal daga dujjal yukawwifunahum sun tsoratar da su wayo wa yu'azzimuna sha'nahu indahum kuma sun girmama sha'anin wato dujal a wajen al'ummarsu cewa dujal ba abin wasa ba ne wa inda ma kano yin biru na kawmakon dujal a ayyar da sha'anin yake cewa sun kasance da suna gargaɗar mutanen su fitinar dujal ma annan laha ta'ala tare da cewa lallai allah ma annan laha ya alam tare da cewa lallai allah fa ya sani annahu lan yakuna illa fi akhirad dunya ai Allah ya san cewa dujjal ba zai kasance ya fito ba sai a karshen duniya amma kuma ya dora annabawansa da suka gabaci annabi su gargadi mutanen saboda ne saboda girman fitinar dujjal Allah ya san cewa dujjal ba zai bayyana ba sai a ƙarshen duniya amma duk da haka annabi nuhu da sauran annabawa da suka zo a baya dukkan su kowanne ya tsaya ya yi gargaɗi mai tsawon gaske akan mutanensa da su ji tsoron fitinar dujal tare da cewa allah ya san ba wannan lokacin dujal zai bayyana ba to yanzu wani al'ummar ita sai gaba da dujal zai bayyana ko dai ita ma za ta wuce kafin ita wata al'ummar ta zo a kanta ne a kanta dujal zai bayyana yawa saboda wannan al'ummar ita ce karshen al'umma wannan annabi shi ne karshen annabawa cikamakin annabawa wannan an yi gina min ajili ihtimami bihi saboda wato a bayyana muhimmancin neman tsari da fitinar dujal wa bayanin khuturatahu da kuma ai bayanin girman hatsarin dujal akan mutane an gane wa anna jami'an milal tuhadhdhiru minhu kuma yana nuna maka dukkan addinan da Allah ya turo to sun tsoratar akan fitinar dajjal wannan ba karamar fitina ba ce dan haka dajjal ya domin shi wannan dajjal wa qana Allah wa iyyakum fitnatahu wa amsa. malai sai Allah ya tsare mu tare da ku daga fitinar dajjal da bai salan fitinu irin nasu Ya ila ilanna zai zo wajen mutane shi dujal din yad'uhum ila an ya'budu zai kira yi mutane ya ce ku zo ku bauta mu dujal zai fito karara zai je kira mutane ya ce ku zo ku bauta mu wa ya yaqulu ya ce wa mutane ana rabbukum ni ne ubangijinku wa in shi'tum imma kuna so an gane uritakum anni rabbukum sai in nuna muku cewa ni ubangijin ku ne in kuna so nuna muku sai in nuna muku cewa ni ne ubangijin wa fa as samaa sai ya umurci sama ya qulu laha sai ya ce mata amtiri ki ruwa sama zubo da ruwa fa tamtiru sai ta zubo da ruwa Wai da wannan aikin Wai zai nuna wa mutane shi din shi ma Allah ne to watakila kuma kai ta tambaya da irin tambayoyin da an riga ka yi su yanzu? ya za a yi kawai wani ba shi ne abin da bai ta sama ce ruwa ko eh, da Allah ya tashi fitar da annabi Adamu a gidan aljanna an yi ta da sababin ko da ikon sa abubuwa suke faruwa amma da sabab na wa ya'muru al-ard sai ya ce ma kasa Faya ya ƙolo laha ya umurce ta sai ce mata an gani an biti ki tsirar da tsirrai fatan butu sai ta tsirar amma idan a sau amral arz ko fa wasu wasama'u a faƙa haɗar ko to saboda haka idan wato idan ƙasa ta saba ma umarni misali sai ya mayar da ita fako ta to ba za ta tsoro ba ko kuma ya sa sama ta riƙe ruwa in ya ga dama ya ce ta saukar in ya ga dama ya ce ta riƙe in ya ga dama ƙasar ya mayar da ita fako an gane ba za ta karbi tsoro ba in ya ga dama kuma ya sa ta karbi tsoro wa asba an nasu mumatsili mutane za su waye gari sai su zamanto kawai wato suna kamar mamaki ko kuma eh, biyayya haza ma na yace wannan la shakka annahu khatarun azim wannan hatsari ne mai girman gaske kuma a wasu hadisan an ce zai zo da aljanna ko da wuta la siyama fil badiyati allati la ta'rifu illa al-ma'a wal mar'a yake musamman ma idan ka shiga ƙauyukan da su ba abin da suka sani ba su san komai ba sai dai ruwan sama ya sauko tsirrai su ke bito dabbobin su su ci ba su san Allah ba ba ruwan su da wani abu wannan kawai suka sani to ga wani yanzu mai yin ruwa kuma mai sa ƙasa ta fitar da tsirrai mai sa ƙasa ta zama fako ai wannan a sauƙaƙe za su ce Allah ne wa yattabi'uhu ulatun kathirun da daga cikin mutane za su bi za su bi shi illa man asima Allah sai wanda Allah kadai ya tsare wa ma hadha tare da wannan zika tare da wannan abin da yake yi na sa tsiro da su saukar da ruwa da sa ƙasa ta zama fako da kuma yabe da ita ga tanar duk waɗannan falahu alamatun bayyana duk da haka yana da wasu alamomi a bayyane da dullu ala annahu kaza wanda waɗannan alamomi suna nuna cewa shi makareci ne minha daga cikin waɗannan alamomin annahu maktubun baina ainihi kafir wato an rubuta a gaban da idanunsa an sa rubutun kafin da fa'un dara. ya ƙura'uhar mu'min malaci mumini zai karanta faƙat shi kaɗai wa in kana ko da muminin ya kasance la ya arhu kira'a bai san karatu ba ba zai iya karatu ba amma na dujan zai iya ganewa saboda imaninsa da aikinsa na gartattu ya san daga ganin aikin dujal ya san aiki ne na dujal shi ne ma'ana kenan zai iya ganewa wa yu'jizu an hal kafir kafiri kuma zai kasa karantawa wa in ka yaqra'u ko da kafirin ya kasance yana karatu an gane yanzu bisa ga misali da zai zama a fili don kowa ya gane cewa watakila ba dole wani eh, kai kana da karatun za ka yi za ka abin nan ko ba da karatun za ka iya ganewa misali da wasu malamai suke ba yanzu idan idan mashayi wadda yake sha giya ko kwaya ya bugu sai kawai ya shigo cikin mutanen da ba sa sha da ya zo ya zauna wani idan ya zo zai fitar da shi ko ba zai fitar da shi ba na me yasa zai iya fitar da shi ai ba a rubuta ra'ayin aini a idanunsa cewa dan ƙwaya ba ne ana gunza ne ko so mumini daga ya ga ayyukan dujal zai iya gane dujal da ƙasarsa da irin abubuwan da yake yi zai iya gane shi kafiri yake wanda ya zamanto abin nan ne ba zai iya gane dujal ba sai dai yake iya ga dujal kuma koyon da haka ne ne mutum yana iya gane ko yana iya gane wanda daga mutum ya daga an zauna zai iya gane cewa wannan mutumin baya tare da mu ba rubutu kuma ake a fuskarsa ba to balle wannan akwai rubutu wanda yake nuna cewa ayyukansa mana dai wasu malamai suna kallon cewa da munanan ayyukan kafiri ba zai iya taba ganin munin aikin dujal ba zai bi shi amma mumini da kyawun ayyukansa da imaninsa ko da bai da karatu zai iya gane wannan aikin na halaka ne ba zai ba ba zani wani ko an gane na to ga mala abin da yake cewa wa in kana yaqra'u ko shi kafirin ko da kasance yana karatu yana hadhihi alkitaba yace domin wannan rubutun na ka fa ra da aka rubuta a gefen idanunsa an gane laysat kitabatun adiya ba rubutu ne irin na al'ada ba kawai kaga cewa an sa kafir a al'ada shine ko in ga waɗannan harufan zaka ce kafiri ne ko to ba irin irinsa bane innama hiya kitabatun ilahiyya malai ce wannan rubutu ne na Allah min Allah daga wajen Allah azza wa jalla mabuwaye da daukaka an gane ko wannan alama kenan ta ta daya wa min alamati yana daga cikin alamomin da cewa annahu a'waru al yumna cewa idanuwan sa nan bangaren dama wato harari dalke an gane ko war rabbu azza wa jalla laysa bi'awar Allah mabuwaye da ɗaukaka shi ko ba a'awar bane saboda ka wanda ya zama to mai ido ɗaya ce maka Allah ne ai daga wannan alaman za ka iya gane cewa ba Allah bane ko azza wa Jalla Kamilu Sifat, mabuwayi da ɗaukaka ubangiji shi cikakkiyar sifa yake da ita laysa fi sifatihi nafsun biwajhin min al-wujud babu daga cikin sufofin ubangiji a ce akwai tauyaya daga kowace irin fiska daga cikin fiskoki zakin Allah cikakke ne amma haza, shi wannan dujal din fa innahu a'awar lallai shi a'awar ne an gane ainihin yumna idanunsa na dama ka annaha ainabatun dafiya kamar wancan bado din da muka ambata wa hadhihi alamatun hissiya wadihatun kullun ya'rifuha wannan alama ce wacce ake ji kuma kowa yana iya gane fa in bala fa'ilun na lokaci ya karatu da shamdin ba zai kare ba kenan yanzu na ba to fa in qala qa'ilun idza kana fihi hadhihi alamatul alamatu fa hissiyya fa kayfa yaftilu an-nas bihi ko dai ne ya kamata mu ajiye Eh, wata magana da malam take da muhimmanci ya daddare ta shi ne da aka ce ranarsa ta farko dujal wato ta kai wata shida ko shekara rana daya ta kai shekara sannan kuma rana ta biyu sai ka dawo kamar wata rana ta uku sai ka dawo kamar saki kuma da wannan ranar ake kallo wani akwai bayani sosai wadda malam yayi yana da muhimmanci a darasin mu na gaba a tattauna shi da malam har ya shigar da wasu mutane wadda a rayuwarsu ta duniya ko suka yi wata shida ba sa ganin rana akwai duniyar ko tawayya suke azumi ya kuma za su yi sallar wuni daya inda babu rana na eh, wannan sai mun zo darasin eh, insha Allah